cigaba da ake samu na hada-hadar kasuwanci kan shafukan yanar gizo a Najeriya da Afirka baki daya. Yanzu kamfanin Yidala ya kaddamar da shagonsa kan yanar gizo a Najeriya. Baya ga haka kuma kamfanin ya kuda aniyar ƙara wasu shaguna na zahiri har hudu a jihar Legas ɗin Najeriya. Idala ya bayyana cewa yanzu haka ya fara sayar da kayayyaki daga manya-manyan kamfanonuwan fasaha da aka sani waɗanda suka hada da HP da Apple da Technomobile da Inju da Infinix da Dell da Cisco Microsoft da dai sauransu. Baya ga Idala, wasu manya-manyan kamfanonin fasaha su biyar sun ƙirƙiro hanyar da za ta rika taimakawa ƙananan 'yan kasuwa wajen bunƙasa harkar kasuwancinsu a duniyar yanar gizo, inda duk mai son buɗe hanyar saye da sayarwa zai iya ziyartar shafin myshopi.com. Shafin myshopi.com yana sayar da fili da taimakawa wajen gina shi akan yanar gizo. hakan zai taimakawa duk ƙanana da manyan 'yan kasuwan da suke son bunƙasa harkokin kasuwancinsu a duniya da yanar gizo 'yan kasuwa za su iya ziyartar wannan shafi domin ganin zaɓin da suke da shi da fara bunƙasa kasuwancinsu